Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallinka rayuwarka wanda ke nazari haɗi da tattaunawa da masana kan batutuwan da suka shafi muhallin canji da ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo wanda ni Nura Ado Suleiman zan gabatar daga nan sashen Hausa na RFI. To a wannan makon dai shirin ya yi tattaki ne zuwa jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya domin nazari akan wani sabon tsarin noma da gwamnatin Najeriya ta kirkiro domin tallafawa manoma ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi. Sabon tsarin noman da aka yi wa lakabi a turance da Anko Farmers Borrowers tsari ne da gwamnatin najeriya ta kirkiro domin tallafawa manoma ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi kamar yadda na faɗa da fari ta fannin basu bashin sinadaran noma da suka haɗar da iri da taki huɗa da girbi da kuma taimakawa manoman wajen sayar da amfanin gonansu a farashi na fita kunya to sai dai kuma wannan sabon tsarin da ke da zummar mayar da hankalin 'yan najeriya zuwa ga fannin noma don cimma burin samar da isasshen abinci a ƙasar na fuskantar matsaloli wajen aiwatar da shi a matsayin tsarin da ke dogara kan noman rani yanzu haka dai ana fuskantar karancin lokaci na fara shi kafin damuna ta faɗi wannan matsala haɗi da sharuɗan da manoma sai sun cike su kafin samun bashin da kuma musamman yadda yawancin waɗanda suka shiga cikin shirin suke da ƙarancin sanin yadda za a aiwatar da shi ya sa ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen cin gajiyar shirin na anko fama barowa To ko menene bambancin wannan sabon tsarin noma da sauran waɗanda suka gabace shi? Gwamnan jihar Bauchi, barista Muhammad Abdullahi Abubakar, gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fara gwajin aiwatar da wannan shiri ya yi wa shirin muhallinka rayuwarka ƙarin bayani. Wannan karo tallafi na kuɗi ɗin ba wai ɗaukansa a dunkule ake yi a baiwa manomi ba abin da ake yi shine dukkan aikin da za a yi a gona ana zama a tantance shi gyaran fili tun farin farko za a duba a ga nawa zai abin nawa ake bukata ah, shuka da iri din da eh, magungunan kashe kwari da sauransu nawa za su bukata daga bisani kuma eh, aikata gona din wajen yaye ciyawa da waɗansu menene nawa za su bukata dukkan abin da za a yi a gona an ƙididdige shi har ya zuwa fidda abin da za a saida hmm. ah, an yi kididdigan samu a jihar Bauchi an yanke shawara masana sun yanke shawara cewa hekta guda na noman shinkafa za a buƙaci kuɗi 370 wajen yinsa to bambanci da abin da ya faru baya shine ba dunkule kuɗin za a yi a bayar ba masu gyaran fili in sun zo suka gyara maka fili banki za ta biya su hmm. wanda zai baka iri da magungunan kashe kwari shi ma banki ne za ta biya shi kai kawai manomi abin da za a baka da farin farko shine kudin da za ka biya na kodagon aikata wannan gona bayan haka sai an sai da amfani to kuma sai a baka abin da ribar da ka ci wanda kuma riba ce mai tsoka eh, shirin shi anko dama bambancin sa da shirye-shiryen da da aka saba yi kenan shi anko din abin da ake kira anko din a turance shine mai sayan amfanin gonan dama a kansa aka gina wannan shirin gaba daya so shi mai sayan amfani yana nan dama tun farin farko mu a nan jihar bauchi mu ma gwamnatin jihar bauchi muna cikin masu sayan amfani so ma'aikacin manomi ya tabbatar cewa in dai ya noma akwai mai saye kuma za a saya a farashi mai inganci da zai samu ribu eh, da farko an yi rijistar manoma dubu talatin eh, daga bisani da aka zo aka yi ƙididdiga an yi ƙididdigan manoma dubu ashirin amma abin da su masana suka nuna mana cewa eh, hakan zai karu nan ba din zai karu ba don komai ba saboda in an tuna mun kaddamar da shirin a wani katafaren fili da yake gadar maiwa a karamar hukumar ningi wannan fili gwamnati ce ta karbe shi saboda haka gwamnati za ta rabawa manoma ne wannan fili din kowane manomi za a bashi hekta guda guda baya fin hekta guda kowane manomi so a dalilin haka ga nan gaba ba dadewa ba wannan nan ba din zai karu kusan in ce za mu cimma burin mu dama na amfani da manoma dubu talatin da muka bayan muka shirya tun farko jawabin gwamnan jihar bauchi kenan barista muhammad abdullahi abubakar sai dai kuma watanni uku bayan kaddamar da wannan sabon shirin na tallafawa manoma da bashi wasu manoman da suka shiga cikin shirin na fargabar yadda za su wanye ganin yadda lokaci ke ci gaba da kurewa idan aka yi la'akari da yadda shirin ya mai da hankali kan noman rani alhaji abdullahi koli ɗaya ne daga cikin waɗanda ke cikin sabon shirin na tallafawa manoman ga kuma bayanin da ya mana a kunyance muna fuskantar matsalan rashin kayan aiki musamman an kai lissafi da lokaci a yanzu mun karɓi aron gona wasu sun karɓi haya wasu kuma nasu na ƙashin kansu ne to amma muna ganin saboda lokaci idan ba a samu kayan aiki a kan lokaci ba to da a samu matsala masu gonaki watakila suna bukatan gonakinsu domin ainihin a ah, noman damina saboda haka ya kamata a ce a yanzu haka ah, kayan ayyuka daga bangaren gwamnati sun shiga hannun jama'a musamman dan wannan tallafi da ake magana na soma kayan aiki din ma'ana sai a fara da wayanda suka cika ka'ida domin farawa da wasu shi zai sa wasu su azama don su cika wannan ka'ida din saboda haka ya kamata duba in mafiya yawa sun cika ka'ida to sai a fara da su wannan shi zai sa a samu hanzarta cika dukkan sauran ka'idodin jihar bauchi kuma tana ɗaya daga cikin jihar da ake gadara da ita musamman abin da ya shafi wannan noman rani lalle ya kamata a hanzarta a ga cewa an ba da dama a fara saboda yanzu watan ɗaya muke ciki kuma yanayi yakan canza kowane lokaci abu ne mai kyau sai dai da yake ba a ilimantar da mutane yadda ya kamata ba mutane suna ganin kamar ba abu ne mai mahimmanci ba amma abu ne mai mahimmanci kuma ana samun matsaloli ba don kawai ba saboda ba a faɗakar da mutane a lokacin da abin da ya kamata a faɗakar da su sai abin ya zo sai kaga ana samun rauni daga bangaren gwamnati kuma dole a samu rauni ma daga bangaren su talakawa da suke so su amfana zuwa yanzu dai hukumomi a matakin tarayya da kuma jihohi na ci gaba da wayar da kan al'umma musamman manoman da suka bayyana aniyar shiga wannan shiri kan abin da ya kunsa da yadda za a ci gajiyarsa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wani masanin sabon shirin na bawa manoman bashi ga dai dr nura abdulmalik yawale da karin bayani wannan abin da kuke yana da muhimmancin gaske kuma ko mu a matakin tsarin wannan shiri kusan wannan ita ce gaba ta ƙarshe daga wannan insha Allah sai abin da muke kira wato abin da za a wato za a sa hannu tsakaninku da su masu sayan kayanku da kuma masu kawo muku kaya daga nan kuma sai a yi batun kuma lokacin da za a zo a ba ku wannan kuɗin rance da kuke nema yanzu abin da nake so na ƙara jaddada muku shine yanzu in kun tashi kowanku ya tabbatar ya rubuta sunansa a cikin rigista na halartar wannan taron bita ba don komi shi ne za mu ba ku certificate duk wanda ya zo wannan taron bita din akwai takardar shaida akan cewa ya halarci wannan taron bita kuma da wannan takardar shaida na bita din da ita ne su commercial banks wato bankunan da za su ba ku rancen da shi za su yi amfani su muku filing loan application din don sai sun tabbatar kun zo wannan taron kun zo kun amfana wannan kenan kuma na biyu abin da so da kara muku shine akwai abin da ya shafi kaman wato aiki tare group dynamics ku ku yi aiki a matsayin kungiya yana da muhimmancin gaske in wani ya zo wani bai zo bai kasance in kun zo ainihin aikin gona wani zai iya tada wani abin da ke so in ja hankalinku anan shine kar ku ɗauka wai ni an bani bashi ni zan iya biya in na biya shi kenan ba haka bane tsarin nan shine in kuku goma ne a kungiyar idan mutum ɗaya bai iya ya biya wannan bashi ba ko ya ke biya dukkan mutum goma nan zai shafe ku saboda haka yana da muhimmancin gaske ya kasance abin da kuke duka tare kuke duk yadda za ku je abin da za ku yi ya kasance kun sa abin da kuke tare kamar in kun zo karshe kun zo wato matakin yankan shinkafa tunda daga nan ne kun san biyan bashin da abin da ka noma da shi za ka biya ya kasance ku shirya kowane kungiya kusan lokaci ɗaya kamata ta yi yankan shinkafanta in kuma an samu akasi misali shinkafar wani ta riga ta wani yi kafin ya yanka da izinin shugabannin kungiyar zai fara yanka ta da yana yanka za su karbi buhunan adadin buhun da aka ce zai karba za a karba a wajensa in buhu talatin ne ko arba'in kawo buhu talatin ko arba'in ka bawo abin ka biya kuɗin bashinka ba wai kai kai kai abin ka yi gaban kanka ba ka zaka za ka fara yankan shinkafar ka ka ɗauka ka ci za ka yi gida ka aji. masanin sabon shirin na bawa manoman bashi dr nura abdulmalik yawale to a gefe guda kuma bangaren samun bashin shiga wannan sabon tsarin na noma da wasu rukunin bankuna za su baiwa kungiyoyi na manoma da suka shiga cikin lissafi na tattare da wasu sharuɗa kamar yadda alhaji ibrahim tulu wanda jami'i ne a babban bankin najeriya cbn ya yi ƙarin haske ita babban bankin najeriya ta fitar da tsare-tsare masu ɗimbin yawa don a yaƙi talauci a samar da ayyukan yi kuma a bunƙasa tattalin arzikin ɗaiɗaikun jama'a da in za a ba ku rance ana ba ku ne kawai ka je ka yi abin da ka ga dama ka dawo da kuɗi ba abin ka a gindi da in an ba ka rance ba a damu da yaya za ka sayar ka ciri riba ne ko za ka faɗi ba a'a da idan an baka rance za a barka ne ka je ka nemo taki da kanka maganin feshi da kanka iri da kanka ko ba haka bane amma yanzu a wannan tsari na anko borowas za a baka iri za a baka taki za a baka maganin feshi za a tona maka rijen burtsatse in akwai bukatan yin haka da kuma a sama maka mai sayan an sama maka mai sayan amfanin gonar kuma a farashin da ba za a baka faduwa ba akwai wasu ka'idoji da aka faɗa waɗanda za a sake ta su musamman kuɗin ajiya da ake ce kowane manomi ya ajiye aƙalla kashi biyar bisa ɗari na yawan kuɗin da za a bashi yanzu abin da ake ciki kada mutum ya sa ƙasa da dubu goma sha biyar wanda ya sa sama da dubu goma sha biyar dama kuɗinsa ne ba mai taɓa masa yana nan asusu a banki ba damuwa ina fata an gane to amma dai wanda nasa bai cika ya kai dubu goma sha biyar ba to ya yi kokari ana gama training din nan in naka bai kai dubu sha biyar ba to a yi kokari a je a cika wannan gefe na fata an gane ƙarin bayani kenan daga alhaji ibrahim tulu jami'i a babban bankin najeriya cbn kan sharuɗan da manoma za su ciki kafin samun damar shiga sabon tsari da gwamnatin najeriya ta ƙirƙiro na tallafawa manoma da bashi. To sai dai kuma duk da waɗannan tarin matsaloli wasu manoman da suke nisa wajen cika sharɗan shiga shirin tuni suka fara ƙiyasin gajiyar da za su ci cikin kaguwa da murna ga dai zantawar shirin da wasu daga cikinsu. Eh, ni ne Dr. Yahaya Adamu Yusuf, Chairman na Bauchi State Rice Farmers Association. To gaskiya ba abin da zan ce sai in ce alhamdulillahi. Ah, da farko dai komi gashi kaga ya kankama. Eh, manoma sun hadu a cikin aji ga kuma masu koyarwa wanda ka gansu duka eh, masu basira ne kuma ƙwararru wanda ga nan suna koyar da manoma tun daga farkon sha'ani na noman shinkafa har zuwa ƙarshensa kuma ga dai yadda gwamnati ta shirya wannan abin shi nan an samu ƙwararre consultant ya shirya abu komi ya tafi daidai muna fata allah ya sa albarka a wannan abin da za a yi in insha Allahu a ƙarshen wannan noman rani muna fata nan da shekara biyu insha Allahu za mu ci da wayansu ƙasashen ma ba wai Najeriya ba idan dai an ɗauki wannan sai dai domin kaga yanzu za mu noma daidai lokacin da za a shuka na damana lokacin kuma na rani ya fito so maimakon da sai ka shekara guda ka samu sabon shinkafa yanzu kowane wata hudu za ka iya samuwa sabon shinkafa sunana salamatu musa wannan shiri na karbe ta da game da malaminmu wanda sun jiyo labari sun ce akwai ana, wannan kungiya haka muka karba muka ce mu maza mu gwada domin mun ji labari a wasu state suna yi suna samun nasara shi yasa muka ce mu maza mu domin mu samu abinci isasshe a kasanmu kuma kamar bariya na samu bugu 144 bariya bara ruwa bai isa sosai ba sai muka sami buhu 44 eh, bana dai in allah ya yarda in har ya taimake ni muka sami abun noman kasan abun noma akwai su kudin akwai su takin da sauransu in muka samu isasshe ina so da so samu mu samu bugu da ribi gaskiya abin da nake so ba shawara ma 'yan uwa na mata ya kamata su fito domin mu taimaki juna a cikin gida domin namiji shi kadai ba zai iya yin abin da zai taimake mu dukanmu da yara ba kowa ya fito ya sani cewa noman nan yana da kyau aikin gwamnati kadai ba zai taimake mu ba noma yana da kyau so ina kira ga yan uwana mata su fito mu yi noma mu yi dumu-dumu a cikin laka Wasu manoma kenan da ke amfana da sabon tsari na bawa manoma bashi musamman don inganta noman rani a jihar Bauchi da ke Najeriya. To a bangare guda kuma wasu masana da ƙwararru a harkar noma na ganin dole fa a sake lale game da yadda za a aiwatar da wannan shiri na Anko Borrowers bisa tsarin da aka gina shi. Alhaji Abdulwahab Tijjani masani ne kan harkar noma kuma shugaban wata cibiya da ke inganta iri da kuma tsara ayyukan malaman gona da ke jihar Bauchi a Najeriya. ɗaya ne daga cikin masanan da ke bada wacce shawara. kamar ga yanzu dai a alal misali da an ba taɓa yi ba a ce yanzu mutane dubu goma sha shida ake cewa sun yi rajista a nan jihar bauchi to kuma har da dubu goma sha shida da kuma ba a taɓa yin irin wannan ba kaga dole a samu matsaloli to inda nake dan fahimta mazo inda za su dan taso a nawa shawaran a fahimta shine musamman wajen karban bashin a aron filin noman nan ya kamata ita kwamiti din ta sa ido sosai don kar a zo mutum ya karbi aron fili bana ya je an sa yin bohol baɗi ko mai gona ce a bashi gonansa kaga nan akwai matsala a yanzu ma kamar wani sun sa zuwa suna samu na cewa gashi sun fara samun matsala an fara cewa a'a su gaskiya sun ma fasa bada filin na a masu aiki su ga kamar ko za musu wayo don noman rani eh. ta hekta guda to wanda yake da fili bai da matsala to wanda ba shi da fili kuma ga dole zai je nemi aro to a yi ne ya kamata a yi da an yi jejeniya zan ka bi aron filin ka ne kamar shekara uku kaga shekara uku nan in damina ta shigo kai amfani da gonanka amma rani ta zo ni zai amfani da shi to kaga kudin za a caji shi manomin nan na noman ranin nan a mashi bohol to kaga yanzu an yi bohol yanzu bana baɗi mai gwamnati ya son gwamnati kaga rigima a taso to ya kamace da an yi wani mataki na MOU na yarjejeniya da na fahimtar juna zan kaɗi yaron gonan ka na shekara uku amma da noman rani amma na shekara uku nake so ko sama da haka to aga a cikin wani lokacin kuɗin da aka zo aka caje ni shi manomi aka caje shi na mashigo hall da sauransu akalla a ƙarje nan shekara uku da kuɗin sa ya fito to ana maganar cewa ma wato tsarin yadda za a kai ga karɓar wannan kuɗi ah, kamar yanzu muna maganar wata na biyu kuma in ba hankali ba nan da wata biyu wata uku sai ka ga damuna ta faɗi kuma ana magana noman rani amma gaskiya yin son samu ya kamata abin a yi shi tun a yi da wuri tun da manoma sun fara ɗan razana. noman rani kamar kan kama daga wani lokaci. noman daga watan goma ma ake fara shirin noman rani oktoba kenan an gama girbi to sai a fara shirye-shiryen noma na kamar su share fili a yi kaftu a yi haro a yi meme masu zube su yi zube kafin dai watan ɗaya watan biyu ya riga ya isa sai a yi da shekun. Alhaji Abdulwahab Tijjani masani kan harkar noma a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya. A halin da ake ciki dai yanzu ana ci gaba da gudanar da tarurrukan faɗakarwa ga ƙungiyoyin manoma da ke lissafin shiga wannan shiri. Alhaji Abdulhamid Gali shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi kuma a cewarsa dole ne shirin na anko barwas ya ci karo da wasu matsaloli amma fa gwamnati na yin duk kokarin da ya dace wajen gyara kurakuran da ake samu babu abin da za a fara da babu matsala amma matsalolin muna kula da su a gwamnatance kuma muna ɗaukan ɗaya bayan ɗaya muna maganin su domin a samu sauki duk abin da ka ɗauko zaka yi shi kamar sabo ne da a baya ba a dandazo akan hidima irin ta noman nan ba a san ma ana yi ba amma yanzu duniya ta san najeriya ta farga so dole ne irin wannan abun aka sashi shi a gaba dole a samu kurakure amma kuma muna ɗaukan kurakuran ɗaya bayan ɗaya muna ga maganin sa insha Allah wanda muke faɗawa su manoma shine kowa ya fito kwai da kwarkwata an yi niyya a tallafa musu an yi niyya a taimake su an yi niyya a sa su a turba ta ceto ƙasa gaba ɗaya kwamishinan ayyukan gona kenan na jihar bauchi alhaji abdulhamid gali To mai sauraro duka-duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan mako sai kuma a tara a na gaba. A madadin abokin aiki Shehu Saulawa da ya tallafa wajen haɗa shirin ya kuma iso gare ku. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na RFI ke cewa mu huta lafiya.